Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 25 ga watan Agustan 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Mahmud da kanun labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga shugaba Vladimir Putin da ya dakatar da harharin harin da yake kaiwa a kan Ukraine yayin da yakin ya cika wata shida da farawa. Ƙungiyar Taliban da ke mulkin Afghanistan ta yi kira da a kawo ƙarshen takunkumin tafiye-tafiye da aka kakaba wa shugabanninta. Ana can ana ci gaba da kidayar ƙuri'u a Angola a zaben shugaban ƙasar da aka yi. Tokanin labaran kenan. A cikin shirin za a ji cewa gwamnan jihar Yobe mai malaboni ya yi alkawarin nemo wa iyalan malamin nan da wasu sojoji suka yi ma kisan gilla hakkinsu yayin da gwamnatin ta amsta sama wasu 'ya'yan malamin ayyukan yi. Wato wannan tausayawa ne irin na shi mai girma gwamna ga iyalan shi wannan malami da aka ake zargin an kashe shi. sannan a jamhuriyar Nijar kamfanonin sufurin jama'a sun ƙara kuɗin jigilar fasinjojin cikin gida yayin da farashin man diesel ke ci gaba da tashi. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wadda Hauwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. shugaban hukumar kare haƙƙin Adama a majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet a ranar alhamis ta yi kira ga shugaban rasha vladimir putin da ya dakatar da hararen da yake kaiwa a kan ukraine Jami'a ta majalisar ɗinkin duniya na magana ne yayin da yakin ya kai wata shida da farawa inda ta kuma yi nuni da halin da ake ciki a tashar nukiliya ta zaporizhia tana mai cewa faɗan da ake yi a yankin na tattare da mummunan haɗari ga fararen hula da muhalli Rasha da Ukraine na zargin junansu da hararen da ake kaiwa a kusa da tashar nukiliyar. Lamarin da ya kai ga har hukumar da ke sa ido kan ayyukan nukiliya ta ƙasa da ƙasa wato IAEA e ta ce za ta tura tawaga zuwa yankin don a tabbatar an kare tashar. A ranar Alhamis Bachelet ta yi kira ga dakarun Rasha da Ukraine da su tabbatar sun kiyaye haƙƙoƙin bil'adama. Tana mai kira ga ƙasashen duniya da su himmatu wajen hukunta duk wanda aka samu da laifi. Ƙungiyar Taliban da ke mulkin Afghanistan ta yi kira da a kawo ƙarshen takunkumin tafiye-tafiye da aka ba wa shugabanninta. A wani mataki na ganin an ɗabbaka sha'anin diflomasiyya yayin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya rabu gida biyu kan ko a sauwaƙe wa shugabannin ko akasin haka. Wa'adin wata alfarma da kwamitin ya samar wa sha uku daga cikin shugabannin ƙungiyar na janye takunkumin tafiye-tafiyen ciki har da ministan harkokin wajen ƙasar Amerikan Muttaki ta ƙare a ranar Juma'a da ta gabata. bayan da kasashen da suke zaman sasantawa suka gaza cimma matsaya kan tsawaita ɗage takunkumin akalla jami'an taliban 135 takunkumin tafiye-tafiyen ya shafa wanda har ila yau ya haɗa da rufe kadarorinsu karkashin wata matsaya da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya cimma a 2011 ɗage takunkumin jami'an taliban ɗin sha uku ya ƙare ne a ranar juma'a da ta gabata bayan da ƙasashen yammaci suka ƙi amincewa da sabunta matsayar saboda zargin kungiyar ta Taliban da gaza cika alkawuran da ta ɗauka na mutunta hakokin 'yan ƙasar, kafa gwamnatin da za a dama da kowa da kowa, da kuma yaƙi da ayyukan ta'addanci. An jima kaɗan Mahmud zai sake dawa da ci gaban labaran duniya. Yanzu bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Gwamnatin jihar Yobe ta ce ta samar wa 'ya'yan marigayi Sheikh Goni sami guraben ayyuka kwanaki bayan da aka zari wasu sojoji da kashe malamin gwamna mai malabo ne har ila yau ya yi alkawarin nemo wa iyalan malamin hakinsa saboda kisan gillar da aka yi masa wakilinmu haruna dauda biyu na ɗauke da ƙarin bayani gwamnan jihar yobe alhaji mai malabu ne ya alkawarin neman haki ga iyalan malamin nan da aka kashe da ake kira shek goni a isami da ke jihar yobe an da ya kashe shek a ƙauyen Jaji Maji da ke jihar yobe wanda ake zargin wani soja da dalka masa alsashi da kuma ya sanadiyar mutuwansa bayan ya rage masa hanya kuma ya kokarin kwace masa motarsa sai da dai daga bisani mutanen ƙauyen sun ankarar da jami'an tsaro wanda aka zo aka ma wannan jami'in sojan da kuma wani soja guda yawan yanzu haka wayannan jami'an sojojin suna hannun hukumomin 'yan sanda da kuma suke gudanar da bincike a kansu. Mai magana da yawon gwamnatin jihar Yobin Alhaji Mamman Mohammed ya shaida min dalilin gwamnan na ɗaukan wannan mataki kamar haka. Tunda akwai 'ya'yan shi guda biyu wadda suka gama yunifasiti suna da digiri an ba su ayyuka su biyu din biyu don ya zama na kamar tallafi ga wasu iyalan eh, ya kasance dai akwai wani wanda yake da samun aiki zai dan samu wani abin da zai dan biya wa iyalan bukata da komin kankanta wato wannan tausayawa ne irin na shi mai girma gwamna ga iyalan shi wannan malami da aka aka ake zargin an kashe shi a hanyar. Dama waɗannan yara ba su aikin yi ne shi mai girma gwamna ya ya masu ya ba su wannan aiki? Eh gaskiya ba sa aikin gwamnati. Sun gama makaranta amma ba aikin kuma gaskiya ba wani aikin da suke yi shi ne aka tallafa da ba kan misali wasu ainihin iyalan ne gaba ɗaya. da zai taimaka wa su iyalan ta fannin a ciyar da su da kuma dai wani wasu irin bukatu na yau da kullum ɗalla dai ya zama na akwai wani zubar da dai za ta samu dan wani abu dai su tallafa iyalan. Duk da cewa wannan abu ya riga faru an kashe wannan malami kuma waɗannan mutane suna tsare haka har yanzu akwai wani mataki da kuke ɗauka ne ko a gwamnatance game da wannan lamari? Eh, kasan mai girma gwamna da ya jajanta musu ya yi alkawarin cewa za a bi diddiki a sami su cewa eh, lalle su suka duk wanda kuma aka ta doka ta nuna cewa lalle lalle lalle lalle su suka yi wannan a hasan gwamna ya yi alkawari cewa dole sai sun sun sun haddafi fishin hukuma. Na kuma tuntubi wani kanin wannan marigayi wanda ake kira Alhaji Gana wanda ya shaida mini cewa sun yi farin ciki game da wannan taimako da gwamnatin jihar Yobin taimasu. Za mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wataala eh. kuma abu ne wanda yake da mai kyau tunda abu ne wanda hanya ce ta sana'a eh. aka ba mutum wannan abun zai dan samu ba dan samu relief saboda akwai yan uwa da waye duk abin da ka samu ne zai ɗauki za su iya taimaka ma ainihin ainihin abin farin ciki akan wannan abin da suka yi. Shi ma malam adaran mace jani mai jan baki na ɗaya daga cikin makusantan wannan marigayi. Ne wanda yake gaskiya yana kula mutane kuma yana da ɗaukar nauyin jama'a gwargwadon hali ta dai rayuwa kowace tana iya zuwa fada a mutum nan Allah ya rage jarrabu mutum haka take wallahi to wannan abubuwa dai gaskiya mun yi baki sai hmm. don hankalin mu ya tashi yanzu dai ana jira a gaban da doka za ta yi game da waɗannan jami'in soja guda biyu da aka ce sun hannun 'yan sanda a tsare haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Mahmud da karashin labaran duniya. Yau Alhamis wata kotu a Pakistan ta tsawaita kariyar da aka ba tsohon firimiyar kasar Imran Khan wacce ta hana jami'an tsaro su kama shi. Kotun ta tsawaita kariyar zuwa ƙarshen watan nan kamar yadda jami'ai suka sanar. matakin da kotun ta ɗauka na zuwa ne bayan ƙarar da 'yan sanda suka shigar a kan zargin ta'addanci da suke yi wa kan kotun dai ta ba kan nan da zuwa ɗaya ga watan satumba a matsayin kariya kan zargin wasu kalamai da ya yi a ƙarshen makon da ya gabata inda ya barazana ga jami'an 'yan sanda da kuma wata mai shari'a an dai ta fargabar barkewar rikici tsakanin 'yan sanda da magoya bayan kan wanda yake jagorantar gangami tare da kira da a gudanar da zaben gaggawa tun bayan da aka tsige shi daga mulki sai dai gwamnatin ta pakistan ta ce ba za a yi zaɓe ba har sai shekara mai zuwa kamar yadda aka tsara shi dai kan ya musanta zargin da ake masa na yi wa 'yan sanda barazana inda ya kwatanta lamarin a matsayin bita da kullun siyasa koriya ta arewa ta ce ta samu sabbin mutum hudu da ke fama da zazzabi a wani yankin da ke kan iyakarta da china lamarin da ake fargabar cewa cutar coronavirus ce kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya ruwaito cewa jami'an lafiya na gudanar da bincike daga samfurin da aka ɗauka daga jikin mutane hudun a lardin da ake kira rangan don a tantance ko cutacce ko akasin haka tuni dai hukumomi suka garkame yankin da aka samu waɗannan mutane hudu da ke fama da zazzabin gudun kada cutar ta yaɗu idan aka tabbatar ita ce. A gaida Mahmud Lalu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu inda zai kai mu jamhuriyar niger kamfanonin sufurin jama'a sun kara kudin jigilar fasinjojin cikin gida yayin da farashin man diesel ke ci gaba da tashi an samu karuwar farashin motocin sufurin ne sakamakon kalubale da dama da ke fuskantar kamfanonin sufurin ga rahoton da hamid mahmud ya haɗa mana 'yan Nijar sun fara nuna damuwa bayan da kamfanonin sufuri suka kara kuɗin jigilar al'umma ta kashi goma lamarin da ya jefa da yawa daga cikin al'umma a cikin mawuyacin hali. Mutane suna zuwa cirit tike wajen balaguro Arlit Agadas tike sai wajen shika goma sha ɗaya. Yanzu ga tsadar rayuwa bisa kayan abinci ma komi ya tashi ya yi tsada. Kuma yanzu ga harkar mota ita ma ta tashi ta yi tsada. Shin talakai na za shiga. Muna ciro biye ashirin da biyu yanzu ashirin da bakwai muka ciro shi zuwa tesawa. Sai Allah ka mu sauƙin abin Allah kaita mana kawai ba da kaya za a ko da tsada sufuri talaka yanzu da ta tike ya ji ko kuma da sayan abinci ya shiga komi ya yi tsada yanzu kana da jikka biyar ta zawa kuma kana ina kake da jikka biyar ta koma kenan a sassauto mana abincin da zaka ci ma bisa hanya akwai matsala komi dai ya kara kudi dai ni yanzu adarbi sanat ne zani lo ɗari da hamsin ka ciro can jikka biyar abin ya yi yawa an samu karuwar farashin motocin sufurin ne sakamakon kalubale da dama da ke fuskantar kamfanonin sufurin da karin farashin man diesel dizal da kuma tsadar kayan aiki da ake samu sakamakon hauhawar farashin kayayyaki ga kuma uwa uba rashin kyawun hayoyi Muhammad Sidi shugaban kungiyar kamfanonin sufuri a Agades. Masalar dai daga wajen mai ne. Wannan masalar ta an same ta amma in abun ya ci daga ba haka za a samu masala babba. Amma ba mu fata tun da dai ah, gwamnati sun doki alkawari. Sai dai kungiyoyin da ke yaki da tsadar rayuwa a Nijar na ganin shirin da gwamnatin ke yi da kuma rashin ɗaukar matakan da ya dace ga kamfanonin na daga cikin dalilan dalilan da ya sa kamfanonin ke kara kuɗin sufurin yadda suke so in ji muhammad abubakar wakilin adaidai wadata a gadas masu kamfanonin ga bayo ba ba ana ce musu zankan abu daidai ruwa da tsare mafi yanci in ka duba duka a kashi ɗari kashi goma ya tara masu amfani da motocin su masu kananan karfi ne kawai wani rashin tausayi ne zuwa a gare su kariya amma wasu a karin ya wuce yau ka zuwa mai in ka dan uwanka in ka ci zaka tauri shi ka dauko babban magana su bangaren kamfanin ga suna gwada rashin tausayi zuwa ga talakawa ko bangaren gwamnati an yi shuru an zo an sa ido ba mai cewa ofa wai tsarin gazor ba ce aka yi ba hujja ba ce amma ta zama hujja madaidaiciya an zasu shi sai kari wanda yake lalle su takura to sai dai gwamnatin ta ce za ta ci gaba da tattaunawa da dukkan masu hannu a harkokin saye da sayarwa don duba hanyoyin sauke wani bangare na abubuwan da ke janyo tsawwala farashin kayayyaki hamid mahmud muryar Amerika daga agadas jamhuriyar niger a gaida hamid yanzu kuma ga hawa umar da shirin lafiya uwar jiki lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni hawa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan ciwon haƙori. Ciwon haƙori ciwo ne da ke addabar mutane da zogi mai raɗaɗi a cikin haƙori da kuma dasashi, kuma ana yawan kamuwa da shi ne sakamakon datti ko ruɓewar haƙori. Ganin cewa ciwon haƙori ya addabi jama'a da dama, inda sanadiyar hakan yakan sa jama'a da dama su rasa haƙoransu ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya samu ganawa da wani ƙwararren likitan haƙori dr mustapha ɗanjuma da ke aiki da ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya a sashen kula da lafiyar haƙori. Likita barka da warhaka. Barka kare. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon haƙori da kuma rabe-raben su ko kuma in ce nau'ikan ciwon haƙori? Ciwon haƙori yanayi ne wanda mutum yake samu wanda yake da za ka ji mutum yana samun zafi akan haƙorin shi ko a kan dasa shi. kuma yakan gigita mutum sosai yakan sa mutum zazzabi yakan kuma sa mutum ya samu rikicewa matuka ciwon hakori ya rabu bisa abin da ya kawo ciwon hakori akwai ciwon hakori wanda yake yana samuwa ne sakamakon kogo da aka samu a jikin haƙori a kan haƙori wanda yake a hankali zai dinga ci har ya je ya taba sashen haƙori wanda yake da jijiyoyi a ciki da kuma masu kai sako kwakwalwa to wannan idan ya fara haka nan mutum zai dinga samun ciwo a hankali sannan kuma mai ɗannan matsakaicin zafi da sensation sannan zuwa ɗan lokaci kaɗan mutum zai dinga samun ko da iska ta shiga a bakin shi za yana samun ciwo matsananci na ci gaba sai ga ana samun kumburi to wannan da akwai kuma ciwon da ake samu na dasa shine ke kawo ciwo zaka ga kwayan cuta sun shiga saboda rashin tsafta ko ka samu canji na sinadaran jikin mutum shi ma yakan sa dasashin mutum ya dan kumbura ya kuma fara ciwo so duka dai dasashi da shi kan shakori su suke haɗuwa su kawo ciwon haƙori um, a bayanin ka ka nuna akwai ma ciwon haƙorin da rashin tsafta ne yake kawo shi to shi wancan na farko da kai bayani wanda zaka ga kogo a haƙori shi me ke haddasa shi to abin da yake kawo kogon haƙori shi ma a ƙwayoyin cuta ne amma kuma yakan haɗu shi ma da rashin kula sosai misali wajen tsafta da wajen goge baki da man goge baki da brush idan mutum ya na cin abubuwa kamar abinci masu zaki a bakin shi musamman wanda suke makalkalewa a jikin hakori wato muna kiran su refined carbohydrates wasu suna iya makalewa kamar su sweet cake da sauransu irin waɗannan abubuwa to za ka tauna su kuma za su makale da yake kin san shi kan shakori a matauna din inda yake abin da zaki ga cewa ba wai yana da smooth ne haka ba zaki ga cewa akwai dan corrugations a cikin hakori wanda yake taimaka wajen nika a hako abincin ka abin nan haka yake so zakan makale after idan ya makale baka kula ka kuskura baki da kyau ba ko baka yi broshi musamman da daddare kafin ka kwanta barci waɗannan sauran abincin da mutum ya ci akwai normal kwayoyin cuta da suke a bakin mutum ah, wanda yake su za su zo su ci wannan abincin su fidda najasa daga jikinsu wanda yake wannan zai iya zai ma haƙori illa ya sa shi ya taushi bayan wannan farin haƙorin da muke gani a bakin mu saboda ya fi komai karfi a jikin mutum to amma idan aka samu su waɗannan kwayoyin cuta suka ci wannan abincin sannan kuma suka fidda najasa a jikinsu acid ne suke fitarwa shi kuma wannan farin haƙorin za ci ga kamar abu ne wanda yake da ah, fati na metal so waɗannan shi zai sa ya narkar da waɗannan sinadaran da suka sa wannan farin da yake kike gani a hakori zai sa ya narkar da sinadaran da suke sa mashi karfi sai ya taushi so idan ya taushi din nan waɗannan kwanci za su iya komawa su kuma su ci wannan abin mai taushi din to a haka ana yi za ga mutum ya fara jin yana jin in abin mai sanyi ya shiga baki shi zai dinga jin sanyi yana dan cizon shi ko ko idan iska ta shiga haka zai dinga ji a hankali in kuma bai ɗauki mataki ba sai ka ga ya zo yana jin zai. zafi sosai in mutum bai kula sosai ba sai yasa ake so dai gaskiya idan ka fara jin sanyi sai ka zo asibiti domin a duba a ga menene ainihin yake faruwa sai a maka abin da ya dace in mutum ya toshe hannu sosai lokacin da zai zo a ga jijiyoyin kai sako da jijiyoyin kai jini sun riga sun tabu karshen ta sai ga ana maganin cewa sai an cire hakorin saboda mutum shi ma ya samu sa'ida a ciki amma mutum ya ɗauki matakai sosai yana zuwa wajen likita ana duba ana bashi shawarwari idan an ga alamu a ɗauki mataki da sauri saboda kada abin ya kai inda ba a so. ka yi bayanin cewa akwai wasu kwayoyin cuta a baki su waɗannan halitta ce ko kuma me ke haddasa waɗannan kwayoyin cutar da za su zo su wani abu ko kuma abinci da ya makale a hakori har su haifar da najasa generally kwayoyin cuta a bakin mutum halitta ne kowane mutum yana da su suna nan species ne akwai waɗanda suke iya kawo cuta din akwai kuma waɗanda su suna ma taimaka maka ne wajen kare bakinka da kuma taimaka maka wajen sarrafa sarrafa ma abincin da ka tauna so idan aka samu mutum wanda ba shi da tsafta so za su sa waɗannan waɗanda suke kwayoyin cutar da suke da hatsari a baki za su dinga ƙara yawa har su kai lokacin da za su yi ma shi ainihin haƙori da kuma shi dasa shi illa saboda haka kula da tsaftan baki shine ƙashin bayan kariya ga ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi. Likita akwai bambanci ne tsakanin ciwon haƙori da kuma ciwon dasashi? Eh to ai kin san da haƙori da dasa shi su ne muke kira dental tissues. a gaskiya shi bature bai bambanta su ba ba za a ce only teeth ba a haƙori shine wannan wanda ke gani fari din nan kuma a waje amma a ƙasan shi ya fi tsawo ma yana cikin ƙashi shi wannan ba zai iya aiwatar da komai in ba tare da wannan halitta ta dasa shi wanda aka yi wanda shi yake rike shi a wuri ɗaya dasa shi yake taimaka mashi wajen samun sinadaran da zai kara ma haƙorin karsashi da sauransu yawanci abin da zai iya kawo maka ciwon haƙori to zai iya kawo illa ga dasashi idan haƙori ya samu matsala har yahuda ya je ya samu wani wuri da ake kira pop chamber da turanci to wannan pop chamber din zai lalace zai sauka ƙasa kin ga jikin mutum zai so ya cire wannan abun to amma ba zai iya cira ba saboda yana a cikin wani wuri ne wanda yake rufaffe sai ga mutum sai ka ga dasashin shi ya kumbura saboda kwayoyin cuta za su zo su haɗu da kwayoyin da suke suma suna kariyar jikin dan adam za a samu rikici tsakaninsu so har ka ga dasashin mutum ya kumbura daga nan sai ka ga ya yi ruwa har wata sa'a sai an yi aiki an yanka an cire ruwa din an cire wannan cyst din sai ga mutum ya samu lafiya so actually da shi dasashin da haƙorin suna tafiya a dan juma ne da dan jummai suwa suka fi kamuwa ko kuma barazanar kamuwa da ciwon hakori a cikin mutane zai yi wahala ka fito ka ce ga bangare na al'umma da suka fi saurin kamuwa da ciwon hakori ya danganta ga irin kula da aka samu amma a likitance yara ƙanana su haƙorinsu ba shi da ƙarfi kamar na manya saboda haka za su ifi samun saurin samun attack daga kwayoyin cuta fiye da manya saboda manya nasu ya riga yi ƙarfi akwai resistance sannan haƙorin yara musamman in suna ɗagowa za ka nan da nan in ba a samu kula ba za ka samu da yawan su ga sun yi rami sun cinye yaro yana samun zafi da abin da wasu ga an zo an cire amma dai wasu za su fito permanent one ainihin wannan wanda muke kira milk seed state wanda su sukan fito tun daga wata shida haka kuma su fara fita bayan ka shekara shida zuwa shekara bakwai suna fita wasu kuma suna fitowa a lokacin permanent so su waɗannan haƙoran su ba su da ƙarfi kamar haƙori wanda suke na dindindin wanda suke fitowa za ki samu waɗancan su guda ma ashirin ne amma kin ga waɗannan wanda zai fito miki permanent su wajen talatin da biyu ne so su da kika suna da ƙarfi sosai wanda za su iya abin nan to amma duk da haka idan aka samu kula da kyau sai ka ga yaro ya har ya fi da haƙorin shi ba Abu a matsala na biyu kuma za ki iya samu a cikin manyan mutane wanda ba sa kula da tsaftan baki da sauransu za ki ga suna yawan ciye-ciyen zaki musamman abu mai makalewa a jiki kamar su sweet su chocolate da sauransu ba sa yawan yin kuskure baki da ruwa kuma ba sa yin broshi da daren za su kwanta zuwa ki samu cewa akan samu wanda suke kamuwa shi kuma da riɗewan haƙori kenan wato abin da kira dental caries haka kuma in kika samu mutanen da ba sa kula da shi kan shi tsaftan bakin sukan yawan samun abin da ake kira bubu gum bleeding in sun ka taba ko da alwala suke misali zaki ga cewa jini na fitowa to wannan da rashin tsafta yakan kawo a gaskiya akwai bincike da aka buga wanda aka nuna cewa mutanen da suke zama a ƙauyuka wato wanda suke zama a karkara sosai su sun fi kamuwa da ciwo da ya shafi dasashi fiye da ciwon wata da suka shafi shi kanshi shi haƙorin kuma haka aka samu mutanen da suke zama a cikin birane su suka fi kamuwa da ciwo rami a haƙori domin saboda yanayin irin abincin da suke ci wannan yana nan kuma haka ne in kaman wanda suka yi aiki a karkara suka samu kan suna aiki a birni za su ga cewa a birni sun fi samun mutane da suka zo suna neman a yi masu ciko ne suna da kogo da sauransu wasu kuma za ki ga a ƙauye wani ma zai zo haƙorin shi duka suna ma sun riga suna rawa ma kawai kamar za su fita da kansu don dan da ka taba za ka ga yana jini da sauransu ta yaya kamata mutum ya ya kula da haƙoransa domin gujewa daga kowace matsala ta haƙori da ka iya tasowa da kuma irin gaga haƙori ya canja launi ya yi ruwan ɗorawa ko kuma baƙi ko makamancin haka um, alhamdulillah kamar yadda na faɗa kula da tsaftan baki shine ƙashin bayan kariya da cututtuka na hakori banda wannan musamman yara masu tasowa dole sai an kula da abinci a ba su abinci mai gina jiki wanda yake da duka abubuwan sinadarai da ake bukata musamman sinadaran vitamins da kuma proteins su gina jiki wanda za su kuma taimaka wajen gina hakori. da kuma sauran gaɓoɓi na bakin mutum wanda suke taimaka ma hakori idan yaro bai samu abinci ba kwarai da gaske za ka samu cewa yana da matsala wajen ah, hakoransa za ka ga cewa development din hakorin an samu matsala wajen gum tissues din shi na biyu kuma dole mu kasance mutane suna zuwa ganin likita akalla su biyu a shekara mutum ya je asibiti a duba hakorin shi ba shi shawarwari ko da hakorin baya ciwo ya kamata mutum a ba shi shawarwari kuma a wanke mashi hakorin a sassa magunguna wanda zai ba shi kariya na wata shida to bayan wata shida kuma ya kara koma wato in mutum haka za ga cewa ko da akwai ramin da shi bai sani ba shi likita zai sani zai duba ya gani ya ga yaya za a yi ya mashi abin da ya kamata to masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr mustapha dan juma abubakar sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. An gaishe da Hauwa Umar. To bari mu karanto muku kaɗan daga cikin saƙonnin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Yau filin zai fara ne da ra'ayin Ado Salati goma ga Annabi Rijau. mai cewa ni dai wallahi ban ga wani abin cece ku ce akan afuwar da gwamnan jihar zamfara ya yi wa bello turji ba tunda dai gwamnatin tarayya ta kasa yi wa bello turji komai sannan kuma ai sulhu alheri ne in ji manzon tsira Shiko, shehu adamu rijau cewa yake talakawan najeriya ya kamata ku ankara domin mun hango wasu na son yin amfani da addini domin cimma burinsu a zaben shekara ta 2023 to ya kamata dai ku nuna musu cewa siyasa daban addini daban sai kuma ra'ayin sani muhammad cindo unguwar karokuma da ke jihar Bauchin najeriya mai cewa salamu alaikum voa hausa don allah ku bani dama na yi tuni ga gwamnan jihar bauchi sanata bala muhammad kauran bauchi kan alkawarin da ya ɗauka. na bawa 'yan kasuwa bashin kuɗi domin gudanar da kasuwancinsu wanda har kawo zuwa yanzu ba a cika musu wannan alkawarin ba da fatan wannan tunatarwa tawa za ta kai ga inda ya dace ra'ayi na ƙarshe na malam ango malamin makaranta da maimuna sahabi ya wuri ne masu cewa assalamu alaikum voa hausa muna addu'ar Allah ya kawo fahimtar juna tsakanin malaman jami'o'i ƙarƙashin ƙungiyar ASU da gwamnatin tarayyar Najeriya ganin irin yadda wasu malamai ke tsallakawa ƙasashen waje neman aiki. Da wannan kuma muka zo ga zangon ƙarshe wato labarai a takaice. shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet a ranar alhamis ta yi kira ga shugaban rasha vladimir putin da ya dakatar da hararen da yake kaiwa a kan ukraine jami'a ta majalisar ɗinkin duniya na magana ne yayin da yakin ya kai wata shida da farawa inda ta kuma yi nuni da halin da ake ciki a tashar nukiliya ta zaporizhia tana mai cewa faɗan da ake yi a yankin na tattare da mummunan haɗari ga fararen hula da muhalli Rasha da Ukraine na zargin junansu da hararen da ake kaiwa a kusa da tashar nukiliyar. Lamarin da ya kai ga har hukumar da ke sa ido kan ayyukan nukiliya ta ƙasa da ƙasa wato IAEA e ta ce za ta tura tawaga zuwa yankin don a tabbatar an kare tashar. Ƙungiyar Taliban da ke mulkin Afghanistan ta yi kira da a kawo ƙarshen takunkumin tafiye-tafiye da aka ba wa shugabanninta. a wani mataki na ganin an ɗabbaka sha'anin diflomasiyya yayin da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya rabu gida biyu kan ko a sauwaƙe wa shugabannin ko akasin haka wa'adin wata alfarma da kwamitin ya samar wa sha uku daga cikin shugabannin ƙungiyar na janye takunkumin tafiye-tafiyen ciki har da ministan harkokin wajen ƙasar amerikan muttaki ta ƙare a ranar juma'a da ta gabata bayan da ƙasashen da suke zaman sasantawa suka gaza cimma matsaya kan tsawaita ɗage takunkumin akalla jami'an taliban 135 takunkumin tafiye-tafiyen ya shafa wanda har ila yau ya hada da rufe kadarorinsu karkashin wata matsaya da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya cimma a 2011 yayin da aka fitar da kashi 30 cikin 100 na sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi a ƙasar angola jam'iyya mai mulki ta mpla ta kasance a gaba da yawan ƙuri'u inda ta sha gaban abokiyar hamayya ta unita sakamakon zaben ya nuna jam'iyyar mai mulki ta samu kashi 60 cikin ɗari na ƙuri'un da aka ƙidaya zuwa yanzu yayin da aka ƙidaya kashi 33 na ɗaukacin ƙuri'un da aka haɗa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci mu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. yanzu a madadin mahmud lalu wanda ya taya ni gabatar da shirin da julie l gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu rob ni hanifa kabir isa nake muku fatan alheri